Hello, my sweethearts. <laughs> Wallahi yanzu baby ka ganni yanzu haka ina Abuja na wurin sista na ne. Iya, haba sweetheart. Wallahi baby in one month ba. Sista na ne na ta missing na wata na ta missing na wasu yasa na ce bari in je sai in mata hutu ko da na wai na ba hanyar karan roba insha Allah baby ina dawo wa alcohol back ba kowa zan fara kira ba sai kai miss you boy hello Aba baby na a ce ina zaune a gida ina ta jiran ka shiru shiru wallahi ni yanzu haka ma ina hanyar sakkwato wallahi to shikenan ba damuwa Allah da in na kai zan kira ka. Kai? Hello? My friend. <laughs> My friend ya Wallahi yanzu haka kin gani ina hanyar Lagos. Amma yanzu haka ina daidai Lahoja. Ina daidai Lahoja. Yanzu dai kin san me ina son ki min wannan farfesun nan mai daɗin siya wanda kika saba min din nan sun talotalo no kin san dama ina saro kayan nan kayayyaki na to na gida sun ƙare sai sa yanzu haka ina hanya zan zo in saka wani sai sa nace ba zan biya ko ina ba sai na fara shiga gidan ki na ci wannan farfesun talatalan naki <laughs> to shi kenan my friend na gode wai ba kana rosa sai na dawo <laughs> hello kai ma ita baby <laughs> ai muna sama ai muna cikin jirgini da bayya mu ne tak aka ɗauke mu daga kaduna kin san me yake faruwa ai yanzu ma gashi nan mun tsaya ma wai zamu topin din mai ne kin san AA Rano yana da branch a sama za mu dan ƙara mai ne daga nan sai mu sauka ha ki ji dadi ki baby baby <laughs> Baby, kya da matsala dum na yi <laughs> mera ira na shan mai ka yawa eh mera ira na damu shan mai addas in ne kuci na yi mera ham na yi zuwa yanzu ka haye yau ga my love din <laughs> dum na yi baby kake da mu Ji ban ko ranjiro ba eh to ban ai kan wani dawo ka tuna ma zan zaki ganta zan turo miki ka kake da sabuwa ko aha ba baby Ai mu ba mu hawa su kuma mu da. <laughs> Me zafi. Ba matsala. Sai mu magana ne. Shafi'u. Kai ko bawan Allah ina da tambaya. Oke. Dama akwai gidan man jirgi ne a sama wanda ba mu sani ba? To jirgi? an gaya miki nan hanyar Sokoto ne ko hanyar Abuja ne? Yawwa. Nan Sokoto ne ko Abuja? Da mu dai da ku za a gane masu ƙarya. Tabbas. Lafiya lo baby ya kike? Lafiya lo ya jin daɗi. Kwana Ya ƙasar ku? Kun san ƙasar naku tun da aka wannan koronan su ƙasan gaba ɗaya bata mun daɗi ba. So yanzu visa na ya fito. Zan je Switzerland zan je na ɗan wasu abubuwa. So na zo ne nan na ɗan miki sallama kamun na eh. tafi. kin san ina ɗan harkan mai zuwa Dubai da China da london in ina kai mai wajen su na zo ne mu ɗan yi sallama da ke kamun na wuce in mm, baby in ce kai dai kana son wancan mota ba wannan mota bane ake tasi da ita ake kawo kawo nan a ah, no ba ita bace wannan gwabtan kenan tana shan gas tana shan kalanzir sannan tana tuka kanta ita wannan mota yes dan za mu iya aiko ta ta kawo maki sako in kika gan ka fito gilas zai sauka ki dau sako ki je gida <laughs> Baby ka san me? Mm. <laughs> Bibi wala mai na ne kare kuma 100k nake so ka ga za ka ji daɗi ka zo ka sami ni da wani a kofar gidan nan ba har in yi ɗara kai sawar shi. Ya za a yi na zo na ganki da wani ba sai na faffasa mai baki ba. Me dubu ɗari? Dubu ɗari? Ha ba daga dubu ɗari zuwa miliyan goma. Ai zan iya baki me a ciki. Really? We thank you. Kin wuce wannan bidiyo ba. dai. ki turo min da account ɗinki kawai sai mu watsa miki su kawai ki ji su kawai a Yanzu ba fito da waya ba in na shiga kawai zan tura maka da account nan ma. ki da miki mun san Thank you baby. Mm. Baya. Eh? Ba da Allah ka ci a friend ka ya goyi. Eh zan mu fesa godiya. Ya Yawa ba matsala sai mun magana. Zan mu fesa godiya. ya ya ki kira na fesa ni. kwamfuta irin feshin da kai ka taba irin wannan feshin dan rufa mu asiri ne sai ka uwar rufa asiri sai kai karyar da za a kai mu prison wallahi don uwar muka taba ganin wa'annan dubin nan to ai abin sai da packaging kai baka san muna muna ƙarya ce ba gaba ɗayan ta to muna da account ne da yaya muke aro motar turo ta turo mun san yadda za mu mata ba ita ta ce gabi take so ba kakka damu ta turo da account ɗin kawai sai an ƙaryar ka ta yawa za mu rabu fa na rantsi da Allah za mu iya rabuwa. Ni ne kawo rabuwa. Ni za ka zuban man da mutunci kaɗan kaɗan ni nake yi fa. Amma da sai ka shararo. Tsaya mana ni da kai don abu ɗaya muke. A ƙarya ne wallahi ban kai ka ah. ƙarya ba. Ni da kai? Wai ka kai mai ina su yi waye. Yadi za mu wuce ga kida. Kai sauri mana. wa nake yi ba. Gida ga kofi. Dole kudin. Baya ina gaya ma. billahi da su matan da kaf da kake gani suka zo suka gama a halin da muke ko sun sun mugu raina amma gaskiya za ku bani kuɗi na fa domin wancan karin kuka zo kuka sha ba ku bani ba yanzu ko kuka sake zuwa gaskiya ka ta nan sai ku bani ba ka da hakuri wallahi in eh, muka eh. haɗa ma kuɗin ka ma suka yawa kamar kayi adashi ne. Ta wani tarawa kuɗi na nake so. Bayya. ai taimaka mai muke da muke zuwa nan muke shan shayi wallahi shi yasa na so mu je bakati wallahi kofin shayi ɗaya dubu wallahi tallahi ka duba fa wajen mai shayi muke zuwa shan shayi zai raina mana hankali kai ba girma muka kankaro ma ba ka san mu suwaye ni ba ruwa na da ku suwaye banzaye ne ku tunda da kuna zuwa ina ba ku bashin shayi ina za ku bari Baya, ka san wa take kira nan wace ce a yawa ce a yawa mai dubu ɗari an kaɗa mata baby eh shi ne gt mai 65 66 39 ok to wallahi ban gani ba eh ban gani ba hello hello zan da gi mai ralarki a kuma akumare facaliya ya hamdari लंबा ए पीस और उसको थोड़ा एगर लेता हूँ ai da ta kuma ne ya yi ba rage damu ba da kin koma ni gaskiya sai na raka ku har wajen mota haba baby mun gode banda ma gargada a layin ma motar mu sport ce ta yi kasa ai da mun da ita za mu zo me a ciki a ba baby mun gode mun gode a ni gaskiya mu je rafa ku nan taka muku bar mi selfin karshe baby sai ki wuce A'a ni gaskiya sai na raka ko jin mota. To tunda da kin matsa bayya mu je to ya za mu. Amma fa layin nan fa akwai yan daba. Yan daba? Ko yan takobi ne mu da bindiga muke yawo. Da bindiga muke yawo har bai su kawai za mu yi minti nawa ne. shi sa nake ƙara sanka saboda kai jarumi yawa <laughs> jebi kenan ino banza wasu waye yan daba ba mu da bindiga muke yawo harbi za mu yi kai baka san gayan nan da muka harbe mu kafan nan ba wa <laughs> ka dan bani mana in kunna nawa ka san kalanzirin leta na ya ƙare ya rike ku kullun shikenan ba za ku iya yin tsina nama kanku abin arziki ba ko ai yawa ne ba ku daina mana hayaniya Allah wallahi ya za ka dinga magana da shi bayan ka san ya ci kai kai tule boy dan miƙo min kila nan don Allah ni ma dan fila kai matsala ta da kai faro babu ruwanka mallan in na baka Allah ya tsina in na baka Allah ya tsina mi haka nihi ana tare babu amana to shikenan iyakar ta dukka ce baka bani in ni samu ni wayan hana ma kai eh? a sakkwatan ma ba mu wayan iska ne carbi fa nake da kunni kai takwali ma gaba ɗai shugaban masu cire kunnen duniya iyakarka kenan ka cire kunne kai zubi Ai oga a ruwan su gayu da wata cila shi kenan dama neman su nake yi kai baka gane nan ba baby ya dai ya eh. kike ne ya jin daɗi sannu ya kwana biyu so wallahi ba na ƙasa ne na ɗan kakkashe wayan ina switzerland sorry me ce switzerland wallahi switzerland <laughs> baby gayan naki yana zagaya kasashe da yawa wallahi shaf shaf na maza na dan koshi a mota saboda kin san yana zagaya garuruka da yawa so in Allah ya auren ku zaki ga gari da yawa irin su Chennai Bangalore Hyderabad pakistan afghanistan kuma funafunai irin na india irin su guru maha guru zo kaya don ki bara karaban international kiladi kiladi wanka kiladi binak sha balawan art ai ka san dole a dan funfa da ai no kake damu kake samu matsala ai so ya haka ne wai a yawa cimana kin gama da wannan kwamusa wannan daga ina kuma dube shi kai wata ya kama da barayi yi bukatun wandon shi yanzu haka buhun shinkafa ake yawan sata yana sawa tunda shinkafa ta yi tsada da Allah da Allah bari in ganshi minti biyu kawai zan ganshi ba an dadewa zan haba wannan wannan garan baby ya kike tara mun irin wa'annan dube shi ba dube shi duba kayan da yake sawa ba su wuce 600 ba duba takalmin shi duba rigar shi kin san nawa ne kayan jikina wow to kin gani wannan rigar baby ina gaya miki kin ga wannan riga a kudin can nai dala goma wannan takarmin kuma a kuɗin bangalo dala sha biyar kin ga wandon nan dala talatin da kake rage min kuɗin wando ne ka san nawa na siye shi a dubai dala ɗari shida na siye shi yoo sorry na manta broda na manta wannan dala ɗari shida ne a dubai in ya sa shi ma sai wata ko sati bai yi fitsari ba ko kashi dube shi ba duba kayan shi gaba ɗaya ba su wuce ɗari bakwai ba zuwa ɗari biyar wai ce ya dai ko dan ban zo da burin ƙaura na ba ne a yawa Jima, ai waya aka yi ne wai, ko dan ban zo da burin ƙaurana ba ne kike nema ki ya gana a gaban wayan nan, ‘yan ya gari ga. Ai, ya dai. Wow! Sorry, sorry baby. Kai! Kin ga zai na kasa shi sai an kai shi shika. Emergency. Dan Allah ku dakata ku dakata dukkan ku ni mahaifina yana zuwa yana ganin wannan drama wallahi tallahi faɗa zai mu. Wannan hannun rodi da kasar rabok kamar terminator duk jijiyoyi ya buga mai a kirji a gaban shi haka kai idan ban ma wan block ta sabon filasta ba Allah ya tsina ke wai wannan kambuwar uba kai motar waya wannan kuka dauko ne ina ruwanka anya ba mota alaji ira bane ko kuwa shiga gida zamu yi magana na gwamnati road saboda shi kadai yake siyan irin ta daga mun in ga su rocket din ciki okay zaka sace inji kenan barawo ne Baby dan shiga gida zamu yi magana a waya. Ta shiga gida kamar je ya jima za Zamu yi magana. Zamu yi magana, zamu yi waya. Dan ne ba, a yawa. Kai ni kuke yi wa Amma always fuck you. shara. up. Mu je. Ni gaje ciwo sharaf. ka ni kace gaya sharaf. Kai zab. Kai ni ce gaya haka idan ba kai na fi karfin kafa. na fi ƙarfinka wallai. kai kai tafiya za ku yi da ina za ku kai ina za ku kai kai ina za ku kai dace da za ku yi kai kai ƙarya ne abin kutu wa na kama wa na kama dama na gaya muku cere na yawo zabo na yawo wata ran za a haɗe Wayo! Wayo! Oh, Wayo! kore na a gidansa a yawa ba. Ka manta ni a kofar gidansa a yawa. Dan girma Allah maɗagal zan sai ma wiwi. Don me ya ga ma baturin da yake da gonar wiwi za ka siyan ma wiwi. Ya hakuri tulu boy. Ka taɓa ganin ya ƙara wa tulu boy. Kai tulu boy. Ramu ga. Mutum nawa ka tsige wa kai ma? Wallahi ni yau na gaji da cin kai. Hanjin shi nake so in soya. Kaga shege wallahi ban da hanji. Wallahi ban da hanji. Wallahi hadda mai sai kai. Ƙarya haka. Hadda mai sai kai. Kai. Dan ma jazo. Yassa. Mutum nawa ka cire wa kunne ran nan? Mutum sha uku. Inna da sha biyar kenan. Yawwa. Kai malo. Eh? Kafa nawa ka cire? Kafa goma kace in ci na ci takwas sora biyu. To yanzu kaga shi wanga da shi ni kafa. A kafa katako gare ni. Wallahi ina loda ma. lahiya kai ne. Na kai ne na ran na hadda cewa wai kana ga yarinyan nan hannuna menene? Wai jijiyoyi go? wallahi ban gane abin da nake cewa in naje wajen baby aljanu ne da ni mugaye aljanu ne da kai bara cire Wai. Tulu boy a dawo da shi mana. Na dawo na dawo tulu boy. Kai hakuri zan sai ma burkutu tulu boy dan manzan Allah. Kai burkutu? Burkutu ka siya mai? Lallai duk da tumbin da yaje. Ba master ka sai mai ba. kai yana sha wallahi sai ka ci kai ka ce da ma inna lillahi wallahi lalle ina so in yi wazo to ci wayar ga nan ga ta nan tulu bai ni dai zan sai ma ci wayar sa tulu bai Allah Juyo wannan. Cire password dan ubanka. Ku gani ana tare bangani ma baka cire Cire password, cire password. Dan ma ya zo ci takalminsa. Gashi. Ci takalmin gayan nan ka gane. Kai ni ma ina son wannan wanga. To ni ma rigar zanci. To ci. Cire rigar nan. Ni ma cire. Gashi. Wallahi tallahi har da takalmin ga duk da ba su yi min sai na tafi. Tulu boy. Ah. Da mota ba suka zo wajen gidan a yaran nan ba. Sun dau motar. Eh? Wallahi. Eh? Ina motar. Wallahi kai ba motar su bace, motar Ale Ira ne fa. na na gwamna road tulubai ta kone mota wallahi ta kone ta kone eh, a gida kona man mota sai mai wanda yayi rigima bi ga kona mota ga ga ƙarya ga raba ni da ayawa kawai mu sa sa alai Allah wai mu kara musu wuta wai mu sa su su gudu a ta sa su wai to mu raka su mana to a raka su mana <laughs>